ta inda ba mu tsammani za mu iya ganinta don haka mu sanya wa ranmu cewa har cikin tukunyar fulawa za mu iya samunta ko ta jikin bango ko ta karkashin gado kai har ma ta inda ruwa ke bi ya wuce amma fa wanda za su duba karkashin gadajenmu dole su yi taka tsantsan saboda ana ganin duk wani motsinmu don haka na ɗaki mu bari sai gobe zan shirya mana wasan 'yar ɓuya za mu rinka shigewa da sunan mun ɓoye kun ga za su yi tsammanin wasa muke yi ba wani abu muke nema ba marmashi suka sake ga baki ɗayansu kafin daga bisani batul ta rarraba su zuwa gida uku nan fa suka baza cikin toilet ɗinsu suna neman kofar nan Anjel tana riƙe da hannun aziza saboda makantarta ubangumi suka haɗa akan fuskokinsu sun ba da himma sosai wurin neman kofar ba inda ba su ɗaga ba Hata tukunyar fulawar da ke a cikin toilet ɗinsu sai da batul da dija suka haɗa karfi wurin ɗago ta amma ba su ga komai ba bangon da aka jingine ta da shi a shafe yake haka kasanta ma a shafe yake babu wata kofa kamar za su fashe da kuka suka sauke tukunyar farannin cikinta ma duk sun bushe babu mai lafiya ko ina ciki ko ina ciki da bai na sashin toilet ɗinsu sai da suka bincika amma babu kofa a ƙarshe sara ta hango musu tagogin nan da ke a saman silin waɗanda tun farkon zuwan angel ta yi tozali da su a garkame da kwado kowane toilet akwai tagogin saman silin guda biyu hankalinsu ga baki ɗaya ya karkata akan tagogin ransu ya gama basu cewar za a samu hanyar da za ta ɓullar da su wajen kurkukun sai dai basu san ta yadda za su iya kaiwa gare su ba saboda ba su da tsauni tsayinsu kuma ba zai kai su ba hatta sara da ta fi su tsawo ba za ta iya koda daga hannu ta taɓa jikinsu ba bayan haka kuma ba su da makullin da za su iya buɗe tagogin daga bisani tunaninsu ya canza akan su nemo makullin buɗe tagar a daren ranar ba su koma bacci ba saboda aikin neman makulli sun ci bakar wahala ga bacci a idanuwansu amma sun nace akan neman makullai wasa-wasa har gari ya waye suna aikin neman makulli a ƙarshe da suka ga labaita, don dole suka hakura kayan suna ji ga bacci a idanuwansu a saman fulo na sashin toilet ɗinsu kowannensu ya samu wuri ya zauna suka fuskanci juna sai haki suke yi kamar waɗanda suka sha gudu baccin wahala ne ya ɗauke su mai nauyi duk sun ɗaɗɗaura kawunansu saman kafaɗin junansu ba ka jin sautin komai sai na minsharinsu daga cikin ɗakinsu muryar jamima ce ke ta ƙwala musu kira babu mai jinta farkawar ta nan daga bacci hankalinta a tashi yake ganin babu su a saman gadajensu sakowa ta daga saman gadonta tare da nufar sashin toilet ɗinsu shigar ta ke da wuya ta yi arba da su zazzaune suna bacci mamaki ne ya kama jamima ganinsa a nan maimakon saman gadajensu ƙarasa shiga ciki ta yi a yayin da take leƙa fuskokinsu don ta ga idan baccin gaske suke yi ko kuwa tsokanar ta suke yi kallon kurilla jamima take bin su da shi a daidai saitin fuskar angel ta tsayar da idanunta muryarta kasa kasa ta furta mai jini shiru bata amsa mata ba da ta fahimci cewa da gaske bacci suke yi sai ta zauna tare da kwantar da kanta saman cinyan Angel ta limshe idananta kamar mai yin bacci tsawon lokaci babu wanda ya farka sun saki baki suna bacci a firgice farbin ta farka tana ambaton na gansu wallahi na gansu sautin muryar ta ne ya farkar da su Angel abu jajan suka wawware idanuwansu masu dauke da bacci suna kallon farbin har suna haɗa baki wurin tambayar ta makullin kika gani a ina suke Ya ta haɗiye tana faman zaro ido tare da ƙare musu kallo. San babu nutsuwa a tattare da ita. Muryar ta a shake ta ce, kamar mafarki ne na gansu a cikin kasar tukunyar fulawar nan. Makullan. Tun kan ta karasa maganar zumbur suka mummike, har suna bangaje juna wurin shiga toilet din saboda tsabar sauri. Jamima ba ta san kan me suke magana ba. Bin su kawai take yi kamar bindi. A gaban tukunyar fulawan suka tsutsugunna. Dije da Batul na kokarin tsoma hannu cikin kasar duk cikin kasar Angel ta dakatar da su ta hanyar yi musu magana bana so a cire furannin saboda rai ne da su ina gudun kada silar cire su su mutu Ba ta kai ƙarshen maganar ba Dija ta tare numfashinta a halin da muke ciki yanzu ba ma bukatar furannin ganin su ma ƙara tayar mana da hankali yake yi don haka cire su zamu yi ba tare da bata lokaci ba mutum biyar ne suka tsoma hannayensu ciki duk suka tsige furannin tare da jefar da su a ƙasa hankalin angel sam ba a kwance yake ba saboda ta yi believing da furannin rai ne da su ko da sadija suka jefar da su kasa da sauri ta tsugunna ta sanya hannu ta ɗauki furen dadinta da na anti anila hada na karamin furannin, nan har za ta miƙe idanta ya sauka akan dogon furannin, nan da sa ya koma baki yanzu ya koma sashin kwalo ɗinsa punch pink ya canza sosai hakanan ta rinka jin gabanta na faduwa a yayin da take kallon sa kasa miƙewa ta yi har sai da ta ɗauke shi ta haɗa da sauran furannin da ke a hannunta tukunna ta ji hankalinta ya kwanta fasa ƙara aziza ta yi tare da faɗin mun samo shi gashi nan makulli ne jin muryar ta yasa anjal matsowa kusa da su hankalin kowa akan hannun Aziza ta damki wani abu da ke a nannaɗe cikin ƙasa. wani irin farin ciki ne ya bayyana akan fuskokinsu. tun kafin ta buɗe musu tafin hannun nata su ga menene a hankali aziza ta ware tafin hannunta ta soma kakkaɓe kasar da ke nannaɗe da abin da ta damƙo ko da ta kammala kakkaɓe kasar jikin shi murnar da suke yi ta koma ciki ashe jijiyar fure ce tsabar takaici yasa kowannen su, ta dafa goshinta da hannu kalubalen amin kolulun bakin ciki ya tokare musu makoshinsu ji suke yi kamar su rufe aziza da bugu dan ba karamin sanya rai su kai ba kamar masu zaman makoki haka suka zazzauna cikin toilet din abin duniya ya ishe su jamima ce kadai a tsaye ta rike koko tana bin su da kallo wai ni kun bar ni a duhu me ake nema ne duk kun cire mana farannin mu jini ki faɗa mini hada yar shagubarta dago da ido angel tai tare da kallanta kafin ta mika mata hannu zo nan matsawa ta yi kusa da ita ta sanya hannu biyu ta janyo ta zuwa jikinta yaushe kika farka daga bacci ba mu sani ba ya tsina fuskar ta ta yi tun ɗazana na farka ina ta kiran sunayenku babu wanda ya amsa mini sai da na zo sashin toilet tukunna na ganku kuna bacci ni ma na ganku kuna bacci ni kun banni a ɗaki harara aziza ta watsa ma jamima kafin ta soma kwaikwayon maganarta salon jan faɗa hakan ba ƙaramin dariya ya basu ba yanzu fa ba lokacin yin nishaɗi ba ne ya kamata mu nemi mafita ni da matan farko raina bai bani cewar akwai wasu makullai ba mu ɗin dai mu ne makullan ko ba ce kaɗai za mu gano saboda a jawabin da tsohuwa ta mira ta yi mana cewa ta yi mu ɗauka cewa mu ɗin mu kullum wata kofa ce guda ɗaya wanda za ta sama mana farin ciki to kun ga a nan tana nufin we are the keys da za mu buɗe kofar angel ce ta yi jawabin ni kuma a ganina akwai makullin ma'anar abin da take nufi mu za mu haɗa hannu don mu gano su sa'annan waɗannan munafukan tagogin da suka zuba mana ido suna kallon mu ina zargin kofar tana a cikinsu Dije ce ta yi maganar kowa sai tofa albarkacin bakin sa yake yi, kamar masu gabatar da shirin wasan kwaikwayo. Ni ma na fi hasashen a cikinsu ne za a samu kofa, saboda su kaɗai ne hanyoyin da za su iya ɓullewa wajen ɗakin nan, cewar Hibba. Ku dakata. Kada mu ɗaura buri akan waɗannan tagogin. Har yanzu fa akwai wuraren da ba mu bincika ba. Na farko akwai karkashin mu da kuma ɗakin tsohuwa ta Mira. Yasmin ce ta yi maganar Rubina ta ce, ai babu ta yadda za a yi mu iya buɗe ɗakin tsohuwa ta mira tunda muke ba mu taɓa shiga ɗakin ba saboda kullum a garkame yake kuma babu makulli ta waje balle mu yi tunanin balle shi mu shiga gaddama ce ta balle a tsakanin su kamar za su yi faɗa kowa ya kafe akan tashi shawarar sai da jijiyoyin wuyan sai ta da jijiyoyin wuya suke yi ko yunwar cikinsu ba sa ji ga jikinsu da ke ta tsami saboda rashin wanka hayaniyarsu ta cika ko'ina ganin za su hargitsa mata lissafi ne ya sa ta dakatar da su ta hanyar daka musu tsawa nan fa kowa ya ja bakinsa ya yi shiru hankalinsu ya koma kanta miƙewa ta yi tsaye kamar malami a gaban ɗalibinsa a tsanake ta soma magana idan har muka rasa nutsuwarmu to ko ba za mu taɓa iya gano kofar nan ba mu kanmu hankalinmu ba a kwance yake ba ta yaya kuke tunanin za mu iya gano kofar bayan mun ki haɗa kanmu mu sanya nutsuwa wurin binciko ta ta jefa musu tambayar tana kare musu kallo duk sun yi kuri da idanuwansu maganar ki gaskiya ce Angel kuma yana buƙatar kwantar da hankali nutsuwa yanzu ki faɗa mana me ya kamata mu yi tunda kin fi mu kaifin basira murmushi ne ya bayyana akan fuskarta jin an watsa ta miƙa ma Jamima furannin da ke hannun ta yi tare da cewa riƙe mini su my little sis karɓar furannin Jamima ta yi a hannunta abu na farko da ya kamata mu fara yi shine mu tsaftace jikinmu ta haka ne za mu ji daɗin jikinmu brain ɗinmu ta yi fresh mu samu nutsuwar fara yin bincike na hankali na san kafin mu kammala yin wanka katti sun kawo mana ganye idan muka ci muka ƙoshi sai mu fara wasan yar gundum sai mu wasan yar burum-burum kamar yadda na tsara mana don kada a yi zargin wani abu tunda suna kallon duk wani movement ɗinmu tun kan ta karasa yin maganar murmushi ya bayyana a kan fuskokinsu gabaki ɗaya sun yi amanna da maganarta with hot wasting time kowannensu ya mike tsaye ɗaya bayan ɗaya suka fice daga cikin toilet din. ya rage saura Angel da Jamima kallon juna suka yi a tare suka sakar ma juna murmushi mai jini kofar da zamu gudu ke kike nema mana daga mata kai Angel ta yi alamar e eh. tariyar farin ciki Jamima ta sake har fararen hakoranta sai da suka bayyana binta da kallo Angel ta yi dariyar ta ba karamin burge ta yi ba sai da ta tsagaita da yin dariyar ta kuma cewa jani za mu koma gidanku da zama ko kuma can babu katti sannan ba za mu ƙara cin ganye ba ko maganar da jamima ta yi ba ƙaramin taɓa mata zuciya ta yi ba yanda suka kwallafa rai akan san zuwa gidan dadinta ba ƙaramin ƙarya mata zuciya yake yi ba duk idan ta tuna cewa ba lalle ba ne su samu damar tsira dukkansu ba ko da a ce sun samu kofar wata kilma babu wata kofa tunda hasashe ne kawai suke yi ba su da tabbaci a kanta mai jani kin yi shiru please ki amsa mini ina so in ji a gare ki ina so in ji a kagare nake yanda take yin maganar farin ciki ne tsantsa akan fuskarta tuni idanuwan Angel sun cicciko tab da kwalla sam ta kasa bude baki ta amsa mata Jani ina ta magana please ki amsa mini idan ba haka ba zan cinye furannin da ke a hannuna ta yi maganar tare da yin kamar za ta cinye su nan nauyar ajiyar zuciya Angel ta sauke tare da cewa kada mu ɓata lokaci my little sis zan yi miki wanka amma kafin nan ki taya ni mu mayar da kasar tukunyar nan sai mu mayar da furannin amsa mata ta yi da to ba tare da ta kara tambayar Angel ba a tare suka tsugunna Jamima ta kwantar da furannin a ƙasa. kafin suka sanya hannu suna ɗibar ƙasar da ke a ƙasa, suna zubawa a cikin tukunyar fulawar bayan sun kammala Angel ta ɗauki furannin ta tsira su a cikin ƙasar. har ta yunƙura za ta miƙe karab idanuwanta suka sauka akan wasu furanni guda biyu da ke yashi a ƙasa. Ƙura musu ido ta yi, tana kallon su. Jamima sai magana take yi mata amma sam ba ta jinta. Wani irin faɗuwar gaba ta ji, tamkar zuciyarta za ta faso kirjinta. A matukar ruɗe take kallon furannin. Ganyen jikinsa ya buɗe, kasa ya mutu. Ba komai ya faɗo mata a rai ba face Majanun da Uneza da suka rasu, tsatsa da idanuwanta ta yi, hannunta ɗaya dafe da kirjinta. Nan take ta fahimci cewa su ne suka mutu. Tunda ba sa a raye, that sauran furannin dukansu rayayyun 'yan uwansu ne akwai akai a hanzarce ta daure ta daura idanunta kan dogon faran nan muryarta na rawa ta furta da zungurar hannunta Jamima ta yi hakan yasa ta yi firgita ta dube ta fuskarta a daure ta ce kin shanya ni jani ko ba za ki mini wankan ba ne in je in yi da kaina yawo ta haɗiye zuciyarta duk babu daɗi Furan danish ya tsaya mata a ranta musamman ma da ta tuna da lokacin nan da ta taras ganyayyakin jikin shi sun yi baki sosai tana ji a ranta cewa wani mummunan abu ne ya faru da shi wanda sular hakan ya sa faran shi canja launi jani jamila ce ta ambaci sunanta da karfi ganin ta kara shiga zurfin tunani numfasawa ta yi tare da riko hannun jamima cikin sanyin murya ta ce Am sorry mu je in yi miki wankan ta yi maganar tare da jinta zuwa gaban famfo ta cika bokiti da ruwa ta ɗauko kwandon soso da sabulu bayan ta cire mata kayan jikinta ta ɗaura su saman igiya wanka take yi mata amma hankalinta ga baki ɗaya yana akan dogon farannin nan a ce ta gama yi mata wankan har da sumar kanta ta wanke mata bayan ta kammala bata mayar mata da uniform ɗin jikinta ba saboda sun yi datti sai ta ce mata ta koma ta lullube da bargo kafin kayan da za ta wanke mata su bushe sai ta maida su a jikinta Bayan fitar jamima daga cikin toilet ɗin, komawa Angel ta yi gaban tukunyar fulawar. Ta tsugunna tana karewa dogon faran kallo, yayin da zuciyarta ke harbawa da sauri-sauri. Yatsun hannayenta na kirma, ta ɗaura su kan fara, tana shafa baki-bakinsu har cikin zuciyar zuciyarta take jin kamar soman kan danish take shafawa. A hankali ta rufe idanuwanta a yayin da kwakwalwarta ke tariyo mata rayuwarsu ta baya da shi. Ba za ta manta rana ta farko da ta fara yin tozali da kyakkyawar fuskarsa ba duk da ba ta a cikin kwanciyar hankali sai da gaban ta ya faɗi ganin irin baiwar kyan da Allah ya yi mishi tana matukar ƙaunar da nishi jin shi take yi tamkar oxygen din da ke shaka tamkar oxygen din da take shaka don ta rayu ta hankalinta zai kwanta bayan ta riga da ta gane furen masoyinta ne idanuwanta sun yi maraicinsa zuciyarta sai a take akan ta nemo duk ta nemo shi a duk inda yake don ta ga a wani hali yake ciki ja idan shi yake me ya faru da shi da har faranninsa ya canza launi hankalinsu ya ki kwanciya jin shiru angel bata fito daga cikin toilet ɗin da ta shiga ba tun suna saran fitowarta har sun fara tunanin anya kuwa lafiya ita kaɗai ya rage ta fito su fara wasan yar burum-burum don su gano inda kofar nan take tun ɗazu katti sun kawo musu ganye kamar kullum tare da ruwan zafi babu wanda ya san da cewa an kawo musu abinci Jamima kaɗai ta rage a cikin ɗakin nasu, kwance saman gado, ta lullube jikinta da bargonta. Jin motsin shigowar Katti, ta yi hanzarin yaye bargon da ta lulluɓe da shi. Ta yi ɗaurin gaba har yana jan ƙasa saboda rashin tsawonta. A haka ta nufi karkashin gadon batul, ta ɗauko kwandon abincinsu, ta je ta tsugunna a gaban dining carpet ɗinsu, ta kwashe ganyen ta zuba musu a cikin kwandon. Bayan ta kammala kwashewa, Katti suka ɗauki farantin tare da ficewa daga cikin ɗakin. zama jamima ta yi saman kafet ɗin ta soma ɗebar ganyen tana ce yanda ka san yar akuya kunnuwanta har motsawa suke yi saboda daɗin da ya yi mata angel ke fa muke jira tun ɗazu kowa ya fito daga wanka saura ke kaɗai kin shige toilet kin garkama kofa kin bar mu a tsaye dije ce ta yi maganar batul ta ce ko dai ta fito daga wankan ne ba mu sani ba ta yi tambayar tare da yin saurin juyawa ta shige ɗakin su jamima ta hango zaune tana cusa ganye a bakinta babu alamun Angel a cikin ɗakin. Dawa ta yi sashin toilet ɗin. Tun kafin su tambaye ta ko ta ganta, ta riga su cewa na duba ba ta ciki. Nan fa hankalinsu ya dugunzuma. Sunanta suka rinka kira shiru bata amsa musu ba. A tare suka haɗa ƙarfi wurin bugun kofar. Sai dai ga dukkanin alamu an gargame ta da sakata. Tamkar za su fashe da kuka. Suka rinka yi mata magiya akan ta yi musu koda tari ne don su san cewa tana cikin toilet ɗin. saboda su samu hankalin su ya kwanta amma shiru Angel bata tanka musu ba kamar za su balle kofar saboda yadda suke kai mata zazzafan naushi da hannayensu a ƙarshe da suka gaji a galabaice suka tsugunna haɗi da jingina bayansu jikin bango jin motsin shigowar mutum cikin sashin ya suka kai idanuwansu ga mai shigowa Jamima ce ta shigo hannunta riƙe da kwando ta ajiye musu shi a tsakiyarsu bakinta a cinkushe yake da ƙangin ganyen da bata karasa taunawa ba a haka take yi musu magana ku ci naku ni na kawo muku kallanta kawai suke yi ta zumbula bargo a jikinta sai ja da kasa yake yi jin sun yi shiru ba su tanka mata ba yasa ta haɗa girarta ni ba ruwa na, idan ba ku ci ba ko yunwa za ta kama sannan ina jeni ina take ko har yanzu bata fito daga wankan ba ne Allah sarki to wai ina angel ɗin take nema tukunna da gaske A'a, irin wannan ɓuya ana da alama ta kira shiru. Ba matsala ba in nemo muku ita. Ita muke jira ta fito daga wanka. Ki koma ɗaki ki kwanta. Yanzu za mu shigo ciki. Hiba ce ta bata amsar tambayar ta. Juyawa Jamima ta yi zuwa cikin ɗakin su. Ta koma saman gado ta haye tare da kwantawa. Yanzu haka za mu zauna muna ta jiranta. Shiru duk irin bugun kofar da muke yi babu alamar za ta buɗe mana. Anya kuwa lafiya? Ni tsoro na kada a ce wani abu ne ya same ta. a cewar Dija. Hankalinsa duk ba a kwance yake ba. Insha Allahu ma ba abin da ya same ta. Zai iya yiwuwa bacci ne ya dauke ta a cikin toilet din. ko kuma zurfin tunani ta shiga. Tun kan batul ta rufe baki Sara ta ce, wani irin bacci ne wannan mai nauyin gaske da har za a rinka bugun kofa mutum bai farka ba. In kuma zurfin tunani ta shiga. Ai ya ce a ce bugun da muke yi ya dawo da ita hayyacinta. Gaskiya bana tunanin haka. Sai dai wani abin ne na daban kowa na tofa albarkacin bakinsa yunwa nake ji kwara ku zo mu haɗu mu ci ganyen nan idan muka kammala sai mu kara jaraba bugun kofar a cewar farbin a tare suka motso suka matso da kwandon kamar akuyoyi aka suka rinka kwaso ganyen suna cinkusa shi cikin su. a tsiyace suke taunar shi zuciyoyinsu duk babu daɗi damuwar rashin anjal ta hana su sakat suna tsaka da cin ganyayyakin hannu da suna tsaka da cin ganyayyakin kunnuwansu suka soma jiyo musu motsin buɗe kofar ɗakinsu a firgice suka ɗago suna kallon junansu zuciyarsu cike da fargabar motsin buɗe kofar da suke ji tunda sun riga da sun san an kawo musu abinci shiru suka yi a rasa mai kwakwaran motsi a cikinsu hatta ganyen da suka cusa a cikin bakunansu sun dakata da taunarsu tabbas abin da suke jima fargaba kada a ce tsohuwa zafarin ce ta kuma kawo musu ziyara kowannen kowannensu ya sha jinin jikinsa Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya. Da sunan Allah mai rama mai jin ƙai, littafin kurkukun kaddara, kashi na saba'in da takwas. Gyaran murya Angel ta yi hankali ya dawo kanta. Za mu raba kanmu wasu za su shiga toilet wasu ɗaki, amma na ɗaki dole su ɗaga gadajenmu don ina hasashen kofar ta sirrace, Ta inda ba mu tsammani za mu iya ganinta don haka mu sanya wa ranmu cewa har cikin tukunyar fulawa za mu iya samunta ko ta jikin bango ko ta karkashin gado